ƙasashen Afirka guda biyar da suka fi kowaɗanne yawan mutane a cikin ƙasashen a wannan shekara ta 2024 da muke ciki. Nahiyar Afirka tana da sama da mutum biliyan ɗaya, kuma ita ce nahiya ta biyu wajen yawan mutane a duniya. Baccin nahiyar Asiya wadda ita ce ta farko, nahiya ta biyu ita ce nahiyar Afirka, kuma Afirka ta fi kowace nahiya yawan adadin yara da kuma matasa wato masu tasowa masu ƙananan shekaru ga ƙasashen afirka guda biyar da suka fi ko kowaɗanne yawan mutane ƙasa ta farko ita ce ƙasan najeriya wadda ke da kimanin mutum miliyan ɗari biyu da ashirin da uku a cikin wannan shekara ta dubu da muke ciki ƙasa ta biyu kuma ita ce ƙasar habasha wadda da turanci ake ce ma ethiopia ita kuma tana da kimanin mutum miliyan ɗari da ashirin da shida a cikin wannan ƙasa sai ƙasa ta uku ita ce ƙasar masar wadda ita ma ake kiranta da egypt tana da kimanin mutum miliyan ɗari da goma sha ɗaya a cikinta ƙasa ta hudu kuma ita ce ƙasar congo ita kuma tana da kimanin mutum miliyan ɗari da biyu a cikinta ƙasa ta biyar ita ce ƙasar tanzania wadda tana da yawan mutane kimanin mutum miliyan sittin da bakwai nahiyar afirka tana da ƙasashe hamsin da hudu a cikinta. Ƙasar da tafi kowace ƙarancin mutane ita ce ƙasar Seychelles, wadda ke da kimanin mutum miliyan eh, wadda ke da kimanin mutum dubu ɗari da bakwai a cikinta. Ƙasashen Afirka suna da dama kuma akan samu yawan bambance-bambancen mutane da ƙabilu a cikin ƙasashen. Najeriya kaɗai ita ce ƙasar da tafi kowace yawan harsuna inda akwai harsuna sama da dubu harsuna sama da ɗari biyar a cikin Najeriya.